والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم وانفقوا مما مما رزقناهم سرا وعلانيه ويدرؤون بالحسنه السيئه اولئك لهم عقبى الدار su ne waɗanda suka yi haƙuri bisa biyayya ga Allah da abinda Allah ya ƙaddara a kansu na farin ciki ko baƙin ciki kuma suka yi haƙuri suka bar saɓon Allah don neman yardar Allah kuma suka yi sallah cikakkiya suka bayar da haƙoƙin da suka wajaba a cikin dukiyoyin da muka basu kuma suka bayar da wanda bai wajaba ba a ɓoye don gudun riya kuma a bayyane domin wasu su koyi da su kuma suke tunkuɗa rashin kirkin duk wanda ya cuce su da kyautatawa a gare shi masu siffantuwa da waɗannan siffofin suna da makoma abin yabo a ranar alƙiyama.